Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'umma barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai albarka wanda ya shafi editing din bidiyo to kamar ko yaushe dai suna na abubakar usman a ah, insha Allah a cikin wannan bidiyo din a ah, za mu nuna muku wani abu shi ma wanda ya shafi editing din bidiyo so amma insha Allah kafin nan wanda suke sabbin zuwa ne muna roƙon su da su danna mana alamar subscribe sannan su danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da su sabbin bidiyo da zarar mun ɗora sannan kar a manta a danna alamar likin a danna alamar likin insha Allahu domin ƙara mana karfin gwiwa so insha Allahu kamar yadda na bayani a wannan bidiyo din insha Allahu abin da zai nuna mana shine za ku ga za ka editing din bidiyo so kun san daga kayan masta daga cikin kayan masta dare ana tura bidiyo zuwa kan YouTube direct akwai inda za ka shiga bayan kai saving din shi so akwai inda za ka danna ka kai shi kan youtube so amma a lokacin da yake a kan fuskar kayan masta ɗin so in kai ayyuka da yawa a kayan masta za ku ga akwai kwalam kwalam kamar yadda a cikin wani bidon kun gani ko za ku ga ga wani kwalam kwalam nan kamar guda shida kenan ko hudu so za ku ga ga su nan so kowanne daga cikin waɗannan abubuwan ayyuka ne wanda aka yi su suna da yawa so akwai ayyuka ƙasa wanda ba a janyo su ba akalla sun kai kamar kala takwas to ta za ka bambance wannan aikin ka yi shi ne akan kaza wannan aikin kuma kayi shi ne akan kaza so yadda za ka bambance ayyukan kasawa kowanne bidiyo suna kamar yadda mun taɓa nuna mun taɓa yin wani bidiyo mai salon wannan bambancin wannan bidiyon da wancan shine shi wannan sai bayan ka fara editing ɗin bidiyon sai ka tuna ai baka sa wa bidiyon naka suna ba so yanzu shine za yi editing dinsa ta cikin wannan eh, ta cikin abin da za nuna din nan shine za ka yi shiga kai kai ka wato ka canza eh, wannan rubutun sunan da yake nuna maka na bidiyo ɗin zaka shiga ka canza ka sa sunan da kake so ya kasance akan bidiyon so insha Allah a cikin wannan bidiyon insha Allah shine zan nuna mana a irin wannan abu ina fatan dai an gane so na yi magana ne a gurguje sannan kuma a takaice dan kada in tsawaita muku so insha Allah bidiyon ba shi da yawa sosai muna godiya sosai kar a manta da Allah a mana sharing ga wanda bidiyo din ya burge su da wanda ke cewa ko biyo mu a cikin bidiyon kamar haka insha Allah ah, Masha Allah kamar yadda na yi muku dan gajeren ah, gabatarwa, ni ta zauna muku ɗan karamin sirri wanda wasu da dama ba su san shi ba a kayan masta ba wani sirri ne wani babba mun taɓa yin bidiyo a muka nuna yadda za ka yi shi wannan abin to amma kuma idan ka riga kaya abin kuma daga baya kake so ka gyara to shine inda abin da za mu nuna a wancan karan in ba a manta ba a bidiyon da muka mun nuna fa'idan nan gurin kowa yana gani ko wannan gurin gashi nan kamar wata fulawa haka in ka shiga kanta kamar haka zai kawo ka nan gurin inda za ka sa wato za ka rubuta sunan project wato sunan aikin da kake so ka yi za ka iya ka goge misali ka sa wani suna da kake so ko kana wani ɗin editing ɗin bidiyo ne za ka rubuta sunan wannan bidiyo ɗin shi kuma fa'idar wannan abin shine ne idan ka sa shi zai sauka haɗe da sunan wato in kai saving ɗin bidiyo ɗin ba sai ka je ka sake yin rubutu a jikin bidiyon ba wannan sunan da shi zai zai bayyana kaga ko za ka ɗora shi a youtube ne ko za ka tura wani to daman da sunan shi a jikin shi tun farko tun a wajen editin ka riga ka rubuta suna to nan misali in za ka rubuta wani sunan wani abu na ah, na shi wannan aikin da kai sai ka rubuta misali yadda ake wani abu ko wanda abu dai haka ko yadda ake haɗa kaza ko dai wani abu dai to za ka zaɓa dai abin da ya dace da bidiyon ka ka rubuta to idan kuma yanzu kun gana danna cancel ko na fita waje to idan kuma ka riga ka yi bidiyo din a ka riga ka yi rubutun a nan kuma baka rubuta suna ba za ku ga ga nan gurin ga suna a nan bara da in hau kan shi wannan kan wannan magani kamar da kuke gani za ku ga sunan a nan to kowanne bidiyo in ka sauke da wannan sunan zai zo ma kun gan shi to amma ya za ka yi bayan ka riga ka buɗe fayil ɗin ka fara aiki kuma ka sa sunan to shine kawai yanda za ka nuna mana yanda za ka shine in ka zo kan haka mar haka sai ka zo nan gurin shi kansu inda aka sunan wannan bara ɗan ƙara baya kaɗan za ku ga gashi nan za ku ga ga sunan nan nan ma ga sunan nan ma ga sunan za ku ga duk sunan ɗaya ne za ku ga duk sunan kala ɗaya ne za ku ga nan magashi nan magashi dukkansu iri ɗaya ne ba wanda yake da suna to in kana so ka bambanta sunan sai ka shiga kamar kan bidiyon kamar haka tunda daman ka riga ka fara aiki sai ka shiga kamar haka in ka shiga sai ka zo kan wannan rubutun sai ka taba shi haka kun ga zai baka sai ka editing din shi yake ka yi highlighting din shi ko ka goge shi sai ka rubuta abin da kake so. Misali yanzu bara mu rubuta, bara Hausa Tea misali. Ken Hausa TV misali kamar haka mun rubuta sai mu danna OK kamar haka. Za ku ga gashi sunan shi har ya canza. In kayo baya ma kaɗan za ku ga gashi a nan gurin sunan ya zama na Kayan Hausa. to in ma rubutu kai na yadda ake kaza kaza kaza ko wani abu to sunan zai makale anan kaga kana zuwa kana hawa za ka gane cewa wannan bidiyon na yi shi akan abin da ya shafi kaza ban kammala editin ɗinsa ba wannan na yi shi akan abin da ya shafi kaza ban kammala editin ɗinsa ba wannan ma haka to kowanne dai za ka yi bayani za ka ga inda zai ma da haka insha Allah wannan bidiyo din ina ga shi ne karshen bidiyo din a ina fatan za ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin bidiyo da zarar mu ɗora da wannan nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu